Kai! Wallahi ina cin ubana a ƙasar nan. Ina cin ubana daidai gwargwado na rantsi da Allah. Kai! Wallahi mutane ba su da imani. Wallahi na san yadda zan yi. Bari zan yi sai ina sallah sai na kai mutane sujada sai in fito in sace takalman su duk in je in saida. Na yi kwana uku ina sallah ba alwala wallahi. Haka nake kai musu sallah ba alwala. <laughs> Wayo Allah na kai. Alhamdulillah. Ai na riga na ganka. Bani. zan baka Bashi ne nake bin kamana to ai ni malam kuɗin nan na faɗa maka ban da su dan kuma na samu zan kawo maka yau na kai kwana 500 bar rike naira 500 ba ta kai gaskiya ba ne ba kai tsaya malam na ga ina lallaba ka kana neman ka zo ka wuce gona da iri shi fa bashi fa yanzu a kasar nan fa hanji ne yana wuyan kowa saboda haka ni kawai ka je ka ba dojin kudin ka sun samu na zo kawo maka ko da kada kike gani wallahi tallahi bai da imani Allah da ma wallahi zo kona gidan yasin Allah ina wuni dai. Lafiya ina gajiya. Lafiya ga na zo na iska kai tsaye a kofar gidan mutane. Wallahi bayan ma tsaye ma masifa na dinga yi. Wallahi ina cin ubana a kasan nan. Aka ba mu rago. Na cinawa na sai da nan ladan. To rago wanda na sai da mai ne dan kudin da ya rage. Ya bani cikon ya ba na zo ma dan san inda. Mankon nan ka. Eh ina ji. Ina rufin <laughs> daidai jan. Ku gani bawon mata ina tafiya ta ku daidai. Ka ba a hankali, babu wanda yake ganin ka kuma babu wanda ya ga shigowar ka. Wallahi hankali na ta sheke. Na ɗoka mutane sun ga shigowa ta. Ko kaɗan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ina ce kai ban ɗaki. Wa alaikar salam. Malam. Sannu da zuwa. Ya shiga alƙawari ko? bugun kallo su ce mini na zare akan hidimar mata komai wuya sai na jure kiwon akuya ai ba yayi idan ba dan taure ku ce mini bawan mata ne ba za ni masa ko gaba ah! Baby. wato dama nan kake zuwa sai ka zo gidan mata ko wallahi malam yau ne na farko kuma yau ne na karshe ba wani ba wani ne na farko ki faɗa mashi ki bashi hakuri kun sa ne sauka qur'ani zan yi jayayya da shi ne akwai ko da suna ba na bukatan kudin yanzu alhaji shehu kaduna mai spc ya bani wannan kudin. saboda haka idan na baka biyan bashin ka sauran ma <laughs> kyauta zan baka dan Allah dan annabi malam karba mu asiri ke fara ki daure za a maki daure mu bayan na haka zaki ma wallahi kar ki daure nan wayo Allah ba mata na ki share ka sauran sar ya gudu ya gudu <laughs> to yanzu kin ga an samu kuɗi an samu an samu kuɗi iya kuɗi ina kuɗin da na baki na yi ga suna bawo mata yawwa gashi ba ki azaba Domin samun sababbin kwamadin mu masu zuwa, ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta bawon mata komedi sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu, bawon mata komedi.